Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu mai albarka jama'a kwana biyu kun ji mu shiru ba a sako muku ɗaya daga cikin littattafanmu ba ko in ce duka ma ba mu sako muku ba kwana biyu bana da lafiya gaskiya bana jin daɗi sosai don wasu ai sun ga postin ɗiya da na yi a cewa ina neman addu'an ku wasu da yawa sun kira ni na gode na gode sun kira ni su jiya ba a sakin littafin na ce musu ba da lafiya to kuma ga shi yanzu nan an sake dawowa makaranta don yanzu haka mun koma makaranta to dole littafi ba zai dinga zuwa muku a yanda kuke tsammani ba don kai ni kaina bana tunanin zan ma iya ƙara kawo muku littafi a wai a ce kullum kullum to dole sai dai dan dinga ɗaukar lokaci kafin mu kawo na kuma makaranta kuma babu wani wanda yake taimaka min anan amma dai idan da wanda yake ganin zai iya karanta littafi a cikin members namu masu bibiyan mu wanda zai karantawa da kyau sai mun magana ta namba na ta whatsapp zan aje namba na a description sai ka magana sai mu gani idan kai sai ka turo mun sai mu san dai inda za mu yi da kai dai duka duk wanda ya ganin zai iya sai mun magana akan wannan lambar ba zan kira 081 ba zan ƙara kira 081 40 41 94 90 idan zai karantawa zai iya mun magana ta wannan lambar sai mu ɗauke shi aiki yawa to bari mu shiga cikin littafin gadan-gadan kuma kuma ta ba a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda falle ya sato jina ya kawo ta wani guri har ta kai ga ta kashe wani mutumi to za mu tashi daga inda muka tsaya kwanaki da dama sun shuɗe har yanzu babu wani labari akan jina yan biyu har sun fara fidda ran sake ganin mahaifiyar tasu sarar su abdul kullum cikin neman ta suke amma shiru babu alamunta wata rana da yamma sun dawo daga neman jina kamar kullum babu wani lamari mai daɗi 'yan biyu da imfa suna cikin ɗakin da ya sauka su kuwa shauran 'yan gidan suna zama tsakar gida sun yi shiru kowa tunanin da yake suna cikin wannan yanayin ne suka ji an buɗo ƙofar shigowa gidan jina kowanne da tunanin ita ce sai dai dauda suka gani ya shigo hankalin dauda ya tashi ganin yanayin da 'yan gidan suke ciki kuma babu alamun jina da 'yan biyu ina jina ta take ina kuma 'yan abin da ya fara fitowa daga bakinsa kenan sai dai bai kai ga sa maganar shi ba ya ji wani ya rike kafarsa idanun shi ya sauka a kansa idanun shi ya saukar a ƙasa haya ya gani rage tsawo dauda ya yi sannan ya rungume ta a nan ya ji a jikin shi irin damuwar da yar tashi take ciki me ya faru gimbiya ta me ya sa kike kuka ta tambaye shi cikin sanyayyar murya duk da da can cikin ran shi zai iya cewa ya canki amsar tambayarsa mama ce ba mu ganta ba mun nema ko ina amma ba mu ganta ba ka nemo mana ita dan allah na yi kewarta sosai dan janye ta yi daga jikinsa ya sa hannunsa ya goge mata hawaye sannan ya sake rungume ta tare da yi mata alkawarin nemo mahaifiyar ta. ƙarawa da cewa to ki daina kuka kin ji kin san ba na son ganin 'yar karamar gimbiya ta tana kuka kin sani ko goge hawaye ta shiga tana kiɗa kai dan uwanta ne ya karaso wajen in fa a bayan shi a yau shi ma ya ji daɗin ganin dauda kuma shi ma kamar aya ya yi masa alkawarin zai nemo mahaifiyarsu hakan ya saka wa ayu ɗigon ƙarin gwiwa domin yana tantamar wai dole zai yi abin da suka gagara yi amma da yake suna son ganin mahaifiyar tasu sai ba su raina ta dauda ba dauda juyawa ya ga bakon gidan gaisawa suka yi sandan dauda ya tambaye shi daga ina yake kuma ya aka ya samu kanshi a cikin wannan gida in fai faɗa masa yana kan hanya ne shi ne ya sauka a nan domin ya ɗan huta kafin ya wuce hankalin dauda bai kwanta da imfa ba tantamar tashi ba ta ƙaru ba har sai da suka yi musabaha hannun suka haɗu nan kowanne ya ji wani abu game da ɗan uwan nasa na san akwai gajiya gare ka je ka huta a'a sara ba zan iya ba zan je na aje kayana nasan na fita neman jina amma ai dare ya yi yanzu dauda cewar sara ba zan iya rintsawa ba da sanin cewa ban san inda jina take ko hana take ciki ba da faɗar haka ya nufi ɗakinsa shi da jina amma kafin nan sai da ya wuce gurin su nafi ya tabbatar masu da zai nemo jina dauda bai jima cikin ɗakin ba in fai shigo waye kai in fai tambayi dauda kai ma kai waye ya ba shi amsa da irin tambayar shi kai ba mutum bane kuma kai ba aljani bane cewar in fa kuma kai ma ba mutum ba ne kana da gaskiya cewar ayu da ya fado cikin ɗakin ‘yar uwar shi a bayansa aya ta ƙara da cewa wani tsohon abokin babanmu ne amma kai dauda ya aka yi kasan haka ya aka yi kasan shi ba mutum ba ne tambaya mai kyau wannan mutumin ko ma waye a gare ku yana ɓoye muku wani abu ba ni da tabbaci amma ina jin akwai aljani a jikinsa don haka faɗa mana kai waye duka hankalinsa ya koma kan dauda jin me zai ce ni aljani ne a cikin gangar jikin mutum wani lokacin aljanin ne kenan wani lokacin kuma ni shi yasa gangar jikina da kuma ruhin aljanin kullum cikin kokowar wanda zai ɗauki control suke kuma sau tare aljanin ne ke cin nasara amma wani abu da na gano da zan tsaya da zan tsaya a shine mahaifiyarku tunaninta yana sa na yi nisa sosai da aljanin a lokacin da na fahimci haka sai nake tunanin komai idan ba nata ba amma ta yaya haka za ta yiwu kuma ta yaya ka iya dawowa hayyacinka hindu ita ce sanadin komai shaidaniya cewar imfa cikin ɓacin rai kuma shi ne ta iya barin ka taho a haka eh imfa cikin zargin dauda yake domin ya san ba yadda za a yi hindu ta bar shi ya zo ba tare da wani dalili ba ha kawai cikin sauƙi dare yana ƙara yi ya kamata kowa ya je ya kwanta in ya so gobe mun fita neman jina cewar imfa ɗakunan baccinsu kowanne ya nufa banda in bai suka wuce ɗakin sara inda suke bacci tun da mamansu ta ɓata me kake yi a nan ba na tunanin ka yi nasara kan filan mu a wannan dan lokacin ta faɗa da mamakin ganin shi a'a na zo ne domin wani abun daban ya ba ta amsa ina sauraron ka ɗaya daga cikinsu kike so ko ba haka ba idan fa kika samu to idan fa kika samu duka biyun zan zamo shaiɗaniyar duka shaiɗanu ki taimake ni ke kuma ki samu duka biyun me kake so ke ma kin sani ita nake so washe gari da sassafe dukkansu suna a tsakar gida za a iya cewa tun batan jina ba su sake samun bacci mai kyau ba bacci ma ba mai yiwuwa ba ne ga 'yan gidan da suka san ɗaya daga cikinsu ba su san a ina yake kuma a wani hali yake ciki ba sara ita tana can tana haɗa karin kumallo domin duk abin da zai faru kowanne hali ya ta kanta ba za ta gushe tana kulawa da shauran 'yan gidan ba kowane dare watakila shauran ba bacci suke ba suna kwance ne kan gado tunanin halin da jinya take ciki suke yi ita ko tana da bisa tabarmar sallarta tana roƙon allah ya da mata jina a wajenta jina tamkar yarta ce ta ba ta bata ku tunanin halin da mahaifiya za ta shiga idan ta waye gari ba ta san halin da yarta take ciki ba shigo gemun hawayen nan cewan dauda ga sara da ya tarar da ita cikin kicin ita kaɗai tana kuka su kaɗai suka rage min a halin yanzu dauda za ki yi murmushi idan na ce maki nan da kafin faɗuwar rana za ki ga jina zuciya ce ta yi wani irin bugawa da gaske kake ka san inda jina ta take gida mata kai kawai ya yi yana murmushi har kunne hawaye na kwaranyo masa shi ma yana cikin farin ciki kamar ita amma ba na son ki faɗa wa kowa ina son na ba su mamaki Sale bata ba shi amsa ba illa rungume shi ta tana kukan farin ciki bayan wannan dauda ya ɗauki hanyar neman jina kwanaki na ta shuɗewa wahalar yau daban ta gobe daban jina ke sha a gurin falli har ta kai ga babu ɗigon hawaye a idanunta jira kawai take idan ya gama abin da zai yi da ita kashe ta wani abun ma da falle yake mata kusan ƙoƙarin maida ta mahaukaciyar ƙarfi da yaji yake yi sai ta dinga jin wasu muryoyi motsi da abubuwa na ban tsoro wanda ba ganin mai aikata su take yi ba bugu da ƙari kullum sai ya tara da ita duk da ba ganin shi take ba amma ta san wani yana amfani da jikinta abin akwai ban tsoro da kamar rashin iya kare ba kamar rashin iya kare kanta da ba ta yi sai dai wani abun gun falli kwanaki na shuɗewa azabar da yake ji ta fi ta jina adadin cutar da ita da yake yi ninkin zafin da take ji yake ji idan tana kuka shi ma haka zai yi ta kuka idan tana jin zafi sai ya fi ta jin zafin amma duk da haka bai da niyyar daina azabtar da ita idan kuma wani bangare na zuciya sai yana ba shi shawarar ya daina sai wani bangaren ya ce masa ai ita ta jawa kanta don haka ta cancanci hukunci me yasa kake min haka jiya ta faɗa cikin wata shaƙaƙƙiyar murya gaban falle ya faɗi dawowa yana fuskantar ta kamar suna kallon kallo buɗe baki ina son ya yi magana amma ya kasa ya kasa ganewa shin tana ganin sa ne shin ta san ko shi waye alhali shi bai bayyana mata kanshi ba a yanzu faɗa min ka fidda ni a duhu ne wani abu ne da na cancanci duk wannan jina ta faɗa ba tare da ta ji jin amsar ta ba hankalin falle ya tashi domin bai shirya wa irin wannan ranar ba ko kuma bai yi tsammanin ta ba tun yanzu na san yanzu dangi na da 'ya'yana sun fidda rai da gani na na daɗe da mutuwa a tunaninsu ba zan iya ci gaba da jure wannan azabar ba falli bai taɓa jin ya tsani wani a duniyan nan kamar yadda yake jin tsanar kanshi a yanzu ba sai a yanzu yake jin bai kyauta wa jina ba ya ji a jikinsa ya yi halin karanta dan allah ka daina ina roƙonka ka taimaka ka kashe ni akwai zafi abin da kake yi min kaina da ko ina na jikina zafi yake min akwai zafi akwai zafi falle maimaita ba wai zafin da jinga take ji ba a'a shi ma irin abin da yake ji kenan a jikinsa a ina kake jinga ta faɗa tana duddubawa ko za ta ga wanda ya maganar a nan ya fahimci ba ganinsu take ba durƙusowa ya kusa da ita ta yadda har yana iya jin numfashin sannan ya ce jina idan wasu ta ce dauda ta sake maimaitawa dauda jina jina ta juyawa falli ya yi da mamakinsa wa zai gani in ba da ba mamaki yake ta yaya fil mutum zai iya kawo kansa nan kafin ya dawo hayyacinsa hajjina ta faɗa jikin dauda wani irin jan takaici kan falli ya yi kafin ya yi wani yunƙuri sai ga 'yan biyu da imfa sun bayyana a gurin a yau ne su kulle da baban nashi ya kasa ko motsi mama cewar aya jina ji ta yi kamar an tsoma ta cikin tekun farin ciki 'ya'yana allah na gode maka yadda sakin jina ya yi ta rungume yaranta jina da yan biyu kuka suke ita jina na kukan farin cikin ganin 'ya'yanta su kuma suna kukan ganin halin da su take ciki kasa sakin juna suka yi kamar za su rama duk lokacin da suka shuɗe ba sa tare ta hanyar runguma ba su suka saki juna ba har sai da in ya fara magana ta yaya ka iya haikata ka me ya shiga kwalwarka a falli na tsane ka baba yan biyu suka faɗa lokaci guda jinin da wadda ba su fahimci mai ke faruwa ba amma suna tunanin akwai wani a nan kuma shi ne sillar duk wannan abin daga yau kai ba babanmu ba ne babu wata alaƙa ta haɗa mu da kai yanzu na tsane ka kuma zan ci gaba da ka har abada ba zan yafe maka zaluntar mama da kai ba cewar aya cikin tsanan mahaifin nata dan uwanta ya ƙara da cewa har abada waɗannan kalaman a kunnuwa ba su wuce iya kalamai ba amma abin da ba sani ba kalaman nan suna wargaza wani abu wata alaƙa faɗuwa jiya ta yi sumammiya ko kuma mu ce ta faɗa cikin wani abu mai kama da mafarki fallu tsoro nake ji kar ki ji tsoro jina ina tare da ke macecinki mai gadinki mulmushi ta yi har kunne mai na ta maimaita eh mai gadinki haha daga yau zan dinga kiranka da wannan sunan in dai zai sa ki cikin farin ciki jina mama me ya samu jina Abu a rikice falle yake tambayar mamansa ka san nan ba san da suke ba ta fita yin wasa sai mama shi ta faɗa tana share ƙwalla mama na yi nadamar yin nesa da ita daman ban so zuwa wannan ƙauyen ba ba tare da ita ba ki yafe min jina ta daga yau ba zan sake tafiya na bar ki ke kaɗai ba mama ki duba yadda suka ji mata ciwo sai sun biya abin da suka yi mata ne miki alkawari jina lafiya ta kalau falli kar ka damu ba lafiya kike ba jina dubi abin da suka yi biki na roƙe ka yi haƙuri ba zan sake fita ba kai kaɗai zan dinga wasa da shi daga yanzu mulmushi ne ya bayyana a fuskar falli falli na gaje tafiyar ƙasa me yasa ba za mu iya ɓacewa ba mu yi saurin zuwa gida kamar yadda muke yi kullum a'a cikin wannan dajin ba zan iya amfani da ƙarfina ba amma me yasa tun ɗazu ki faɗa ban kin gaji ba hawo bayana na goya ki a'a ba na son kai maka gaji ji na hawo ko na ɗora ki ta karfi kin san ba da wasa nake ba amma falli bata karasa abin da take son faɗa ba ya sunkuce ta kamar wata gimbiya sannan suka ci gaba tafiya wash wash jina me ya same ki na yanke ne da wuƙa kuma akwai zafi har yanzu ban sanya ake warkar da ciwo ba gashi ko baba ta mama da baba sa nan kar ka damu zan daina jin zafin a'a ba zan iya barin ki aka ba da ya ki gani kar ka yi haka falle shi ma wukar ya sanya yanka hannunsa kin ga yanzu sai mu ji zafin a tare ko kin san meye taken soyayyar falli ikon Allah Me kuma haka nan kai kullum ba ka rabo da kayan shirme kina so ki sani ko kuwa to ina jin ka majnun to bari na fahimtar da ke taken soyayyar falli wata soyayya ce da bata da ƙarshe tsawon girmanta da ba za a iya kwatanta ta da komai ba saboda ita kaɗai ce tana rayuwa ne domin farin cikin jina soyayya ce da ko jirgin ƙasa mai ɗanganin gudu ba zai iya kamo ta ba soyayyar da haskenta ba za ya taɓa gushewa ba domin babu wanda ya san adadinsa soyayyar da ke rayuwa cikin zuciyata soyayyar da ke sa ina rayuwa tana ƙara min ƙarfi da ke sa zuciyata a maimakon ta dinga bum bum bum sai ta dinga bum bum bum bum bum faɗawa jikinsa jina ta tana hawaye Mamaki ki tashi cewar yan biyu suna girgiza mahaifiyar tasu jina jina daure da imfa ke ta maimaita haka bude ido jina ta sanin ta miƙe ta nufi inda falli yake tare da durƙushewa gabansa falli ta kira sunansa cikin disasshiyar murya a nan dukkan suka fahimci suka jina ta tuna komai falli ta sake faɗa amma hawayen da ke zama mata sun kasa bari ta yi magana kana kana tuna tune da ranar da na kwanta rashin lafiya kowa na ta murna amma kai kana kusa da ni ka tuna abin da ka ce min eh jina ko da kowa zai tsane ni ko da kowa zai so ya cutar da ni amma kai ka ce min ba za ka taɓa yin hakan ba mutuwa za ta fiye maka ganin ranar da zan ji ciwo kuma ya zama kai ne silar shi kuma za ka mayar da duk wata damuwa tawa zuwa farin ciki ka yi min wannan alkawarin ka yi min wannan rantsuwa falle to me yasa me yasa baka cika alkawarinka ba me yasa ka cutar da ni falle na dama jina na roƙe ki yi haƙuri ki yafe min cewar falle na kuka har abada ta faɗa cikin ɗaga murya hawaye na ambaliya a fuskarta jina mu je mama cewar ayu yanzu na gane irin cutar da ke da na yi kuma na san lokaci ya ƙure min na bari shaidan ya yi galaba a kaina kuma ne dama na makance ba tare da na san abin da nake aikatawa ba a can cikin raina ina son ki dawo gare ni amma na san hakan ba mai yiwuwa ba ne duk lokacin da muka bar ƙiyayya ta nasara a kanmu mukan buɗe ƙofar mu ta yadda duk wani mugun tunani zai shiga ni kuma hakan ce ta kasance da ni duk da wannan jina abu ɗaya nake da tabbacinsa a cikin kaina soyayya ta soyayya ta a gare ki ita ce kuma ta cigaba da zama taken soyayyar falli ina son ku ke da yaranmu kuma na gwammace da wacce da rayuwa da sanin cewa kun tsane ne kuma cancanci hakan na bar ku lafiya duk wannan doguwar maganar da yake faɗa jina ta juya masa baya ne ta nufi ƙofar fita amma kalaman falli na ƙarshe sun sa ta tsaya cak wannan yasa ta juyo tana fuskantar sa sai dai kuma tuni ta makara domin falli ya cika wa zuciyarsa wuƙar da ita kadai take iya kawo ƙarshen aljani kafafuwan jina kasa ɗaukar ta suka yi ta zube ƙasa kamar wacce aka datse wa ƙafafun a'a take faɗa tana ƙoƙarin rarrafawa inda yake to jama'a anan zamu dakata a cikin littafin jina matar aljani littafin malik al-ashtar wanda ne shirai usman ke karanta muku a nan tashar hausa na tv kada a manta a yi ma subscribe sannan a danna kanarawa domin a sanar da ku